karfe tara na dare agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe takwas agogon tu da na ghana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo akan mitoci 26 abdullahi isa majalisar sojan kasar mali ta sanar da mutuwar mutane kusan 32 biyu bayan wani hari da aka yi wa ayar motocin farar hula da kuma sojoji da wasu daga cikin dakarun wagana a arewacin kasar da za ku cewa rundunar sojin sudan ta sanar a yau asabar cewa ta sake karbe ikon wani muhimmin bangare na birnin khartoum yayin da babban jami'in diplomasiyar kasar iran a yau asabar ya sanar da matsayin kasarsa cewa a shirye take ta tattauna da amurka akwai mu dauke da wasu labaran wasanni sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami su musamman da labarin najeriya inda babbar kotun tarayya da ke abuja ta umarci namdi kanu shugaban masu fafutukar kafa kasar biafra ipop kenan da ya gurfana gabanta domin ci gaba da shari'arsa hakan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da kotun ta miƙa wa ɗaya daga cikin lauyoyinsa sanarwa sauraron ƙarin mai kwanan wata na 22 ga watan janairun da ya shuɗe an aika zuwa ga lauyansa na musamman namdi kanu wanda ke fuskantar tuhumar ta'addanci a kotu yana tsare tun lokacin da aka dawo da shi gida najeriya daga kenya a watan yunin shekarar 2022 a kasar mali kamar yadda aka ji da farko majalisar sojin kasar ta sanar da mutuwar mutane kusan 32 bayan wani hari da mayakan jihadi suka kai kan ayaran motocin farar da dama da sojoji suka yi wa rakiya tare da haɗin gwiwar dakarun waganar na rasha a jiya juma'a wani yanki da ke arewacin ƙasar ta mali rahotanni daga yankin na bayyana cewa an kai har ne a kusa da birnin gawo a yankin da ake fama da tashe-tashen hankula inda a baya-bayan sojoji suka kai wani farmaki kan masu da'awar jihadi Rundun sojan ƙasar Sudan ta sanar a yau Asabar cewa ta sake karbe ikon wani muhimmin bangare na babban birnin ƙasar Khartoum lamarin da lamarin da ya sa dakarun RSF kenan cikin wani mawuyacin hali. Unguwar Kafuri da ke birnin Khartoum ta Arewa ta kasance karkashin kulawar dakarun RSF tun bayan fara yaƙi da ake yi tsakanin dakarun biyu. a watan afrilun 2023 wanda ya sanar da mutuwar dubban da mutane ya kuma tilasa mutane sama da miliyan 12 bara matsugunansu a jiya juma'a ne sojoji da sassan kawancensu suka kammala aikin tsabtace wannan wuri da sauran yankuna kamar yadda yake rubuce a wata sanarwa daga kakakinta nabil abdullah labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi shugaban kasar kenya william ruto a yau asabar ya yi kira da a tsagaita bude wuta tsakanin dakaran jamhuriyar demokradiyyar congo da ke ci gaba da gauza faɗa da sojojin da 'yan tawayen m23 kenan masu ɗauke da makamai da kuma ke samun goyon bayan ruwanda shugaban na kenya na magana ne a taron shugabannin kudanci da gabacin afirka da aka gudanar a tanzania domin kokarin lalubo hanyar fita daga rikici da ya barki a gabacin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo fiye da shekaru uku da kuma ƙara rurawa a 'yan mako da ya ƙara rurawa kenan a 'yan makonnin nan an kira taron na haɗin gwiwa na ƙasashe takwas na ƙungiyar ƙasashen gabacin afirka da ƙasashe sha shida na ƙungiyar raya ƙasashen kudancin afirka sadak kenan bayan da sojojin rwanda suka kwace garin goma babban birnin lardin kivu ta arewa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci tsohon shugaban ƙasar cote d'ivoire laurent gbagbo cikin farin ciki a yau din nan ya bayyana cewa a shirye yake tunkarin zaɓuka na watan oktoba shekarar 2025 da muke ciki ya roƙi magoya bayansa da kuma gwamnati na ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da kuma lumana yana fatan ganin zaben za a gudanar da sahihin zaɓe wanda ba zai sake haifar da wani rikici ba da zai haddasa mace-macen mutane loren bago mai shekaru tara a halin yanzu an cire shi daga jerin sunayen 'yan takara don haka bai cancanta ba saboda hukunci da aka yanke masa na aikata laifuka da ke da alaka da rikicin zaɓe na shekarar 2010 zuwa 2011 rfi babban jami'in diplomasiyyar kasar iran a yau asabar ya sanar da matsayin kasarsa iran cewa a shirye take ta tattauna da amurka ba tare da fuskantar matsin lamba ko wata wasu daga cikin ka'idodi na nuna karfin isa kamar yadda shugaban amurka donald trump ke nunawa a yaushe dage takunkumi na bukatar tattauna in ji ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakshi a wata sanarwa da aka fitar ta kafar telegram ƙungiyar hamas da isra'ila a karo na biyar sun yi musayar fursunoni a yau asabar bayan da aka cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a gaza sai dai bangarorin biyu na zargin juna da cin zarafin fararen hula da ake tsare da su musamman a bangaren falastinu inda wasu daga cikin mutanen da isra'ila ta sako ke kwance a asibiti a labaran wasanni a gasar bundesliga dortmund ta yi kasa a gwiwa a fafata da ta yi da stuttgart stuttgart ta